Rabbi innar huda hudaka wa ayatuka nurun tahdi biha man tasha'u kam ra'ayna ma laysa ya'qilu qad ulhima ma laysa yulhamul uqala'u iz abal fil ma ata sahibal fili wa lam il hijawaz zaka'u wal jamadatu absa bil ladhi ukhrisa anhu la hamadal fusaha'u Wai a kaumin Jafan na biyan bi'a ɗin Ali falgo da ba hawan da ba? Watsa lauhu Hanna jizu ilaihi wa kalaahu wa wadda hulugura ba? A kara juhu min hawa a wahu garon. Wahammaɗu Hama mutum warka u. Rabbi ya uban giji, in hakika shiri a hudu shirya kashi. wa ayatuka ayoyinka nurun haske ne ta hadi kana shiryar da manta sha'uwan da ka so biha da ita mm. kam ba kaɗan bara aina muka gama laisa a ƙila abin ba ya da hankali mm. kad ulhima an fahimtar da shi ma laisa yulhamul ukala abin da ba a sanar da masu hankali shi ba iz abal yayin da giwa ya ƙi ma'ata sahibul fila abinda mai giwa giwaye nufi kaga mai giwa ba shi bane sarki abraha lokacin da ya zo rushe ka'aba kaga lokacin ai giwayen an yi an yi su tafi suka ki walam yau a alhija'u hankali mm. wazzaka'u da azanci mm. lamyan fa bai yi amfani ba wal jamadatu sandararin abubuwa kaga irin ice irin tsakon kwani mm. kaga su ne duwatsu su ne sandararru mm. absahat ta yi fasaha ko mm. ta yi furuci billazi da abinda okhorisal fusaha'u aka bebantar da masu fasaha anhu daga barin shi daga barin shi daga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam irin itace wa ja'atul ashjaru dubba da sauransu ba da mm. tsakon kwanin da suka yi tasbihi a hannun shi mm. mm. wa'annan adisan da rarru ne tunda ba su magana shi? sun yi tasbihi sun ansa kiran annabi ga damo ya shaida ga kuma larabawa masu takama da fasaha suna musu kaga ai su ne masu fasaha aljamadat irin tsakon kwani ice da shauransu fusaha kuma kaga ai su ne larabawa ba suke takama da fasaha ba wai haƙaumin mm. kai can mutanen da jafauna biyan suka ga wauta annabi mm. bi ardin a ƙasar da mm. dibabu ha da mamanta ba'u da bareyinta alifar ta saba da shi wasalauhu sun ƙi annabi wa hanna jizu'un ilaihi koren dabino ya yi so gare shi wannan koren dabino wanda annabi ke dafawa yana hudu ba waƙalauhu sun ƙi annabi mm. wa wadda hulgura ba ubaki sun so shi mm. ba daga maka suka kore shi ba ya yi hijira ya koma madina su kuma suna marhabin da zuwan shi mm. akhara juhu minha sun fitar da annabi daga maka wa awahu garin kogo ya tarar da shi a ah, hamamatun kuciya warƙa'u mai sauri ita ce suke ce ma kuciyar wala irin kuciyar nan da za ka ganta mai sauri mm. hamadhu ta isan mu annabi ta mm. toshe shi mm. waka fatihu binas jiha an kabutu ma ka fatihu hamamatul hasda'u waka fatihu an kabutu gizo-gizo ta isan mu annabi binas jiha da sakatta ma abinda alhamamatu kuciya Mm. da ume yawan gashi kafalhu mm. ta isa mai da shi mm. kasan lokacin da zai yi hijira da shi da sayidina abubakar bayan sun fita bayan an biyo su lokacin da suka zo suka shiga wannan kogon dutsen kaga ai gizo-gizo ta zo ta yana kogon dutsen suka zo suka ga gizo-gizo ta yi yana ga kuciya te kwai mm. suka ce ba wanda zai shiga saboda gizo-gizo ba yadda za a yi tiyana mm. wani abu ya shiga kuma ba a ga alamar shigan ba kuma kuciya ba yadda za a yi tana kwance tana kwai mm. a ce gashi har mutum ya zo gurin ya wuce ta ba ta tashi ba kaga ba zai yiwu ba ya aka ɗauki hankalinsu da wannan waktafa minhum ala qurbi mar'ahu wa min shiddati zuhuri al khafa'u waktafa minhum annabi ya buya daga barin waɗannan kafirai ala qurbi mar'ahu a mafi kusancin ganin su alkhafa'u buya ta tabbata min shiddatun zuhuri saboda tsananin bayyana mm. kasan a hadisi ya tabbata lokacin da su su annabi mm. suna cikin wannan kogon dutsen mm. wa'annan kafirai da suka biyo su mm. he da suka zo gadi-gadigin suka zo kofar kogon dutsen da suka tsaya sai na abubakar ke ce ma annabi da ɗayansu fa zai duba ƙasan kafar shi da ya gan mu annabi ke ce mai mai zatanka da mutanen da suke su biyu allah shine na ukunsu to mm. shine nan malam yake cewa sun buya masu mm. a mafi tsananin a kusa da su mm. shine uda ma buya ta tabbata min shiddatin zuhuru saboda tsananin gani malamai suka ce yanzu misali kamar nan ba tafin hannunka ba ne ai gashi in kai haka kana ganin shi to amma ka ɗora shi a idan ka gani haka za ka gan shi to kaga kusan ta yawa har ta sa ba ka ganin shi to shine abin da malamai suke ba da misali da shi wani hal mustafal madinata mm. annabin zaɓi ya nufi madina mm. al'anha'u min makkata sasannin makka mm. takar ta yi bege ilaihi gare shi wata gannar mai mara hiljin hatta a ɗarabal insa min huzakal gina'u a wata gannatil mm. aljanu ta yi waka bi mm. madihi da yaban annabi mm. hatta hadde za ka gina wannan wakai a ɗarabar insa ta birge mutum minuku daga su wannan aljanin ta fa israhu suraqatu fasta uku fil ardi safinun jarda'u waƙatafa suraƙatu mm. suraƙatu ya bibi mm. israhu sawun annabi mm. a safinun doki jarda mai ƙarancin gashi fasta hawar sai ta kifar da shi fil a cikin ƙasa alhamdulillah